ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وقل يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيب قبال كراتم الاتاك سنن الترمذي كو جامع الترمذي نا أبو إيسا إمام الترمذي رحمه الله تعالى وتمك muke gabatarwa a nan أو salafiya a تاجب unguwa ta jubal a garin ne mun shida yau shi ne karatu na hamsin da bakwai a muna daren lahadi daren tara daren yinin arafa kenan daren tara ga watan zulhijja watan sha biyu hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da arba'ina da talatin da bakwai kuma shi ne zanen da ya biyo yin tarwiyya a gobe lahadi za a yi da azumi na yawon arafa wanda idan mutum yi za a yake masa zunubi na shekara guda da ya wuce da shekara guda wacce take tafe saboda haka kada a shagaltu daga wannan azumi maza da matan kusan ya dace da yinin sha ɗaya ga watan satumba miladiya na da shekara dubu biyu da ɗari hudu da talatin da bakwai a yau shi ne karatu na hamsin da bakwai kwace muna cikin kitabul buyo littafin kasuwanci babi na bakwai hadisi na dubu da ɗari biyu da sha shida tun turmus ya ce babu ma ja a fi ta shiro babin bayani da ya zo game da rubuta sharuɗa in an ce rubuta sharuɗa shi da kenan rubuta rasit in an sayi abu kun ga yanzu ba komai da komai ba na yin jarumta da su sai dai manyan abubuwa amma yanzu za ka sai bakin naira goma sai harumta da su ai ba zai imam turmuzi yace haddathana muhammad ibn bashar قال أخبرنا عباد بن ليث صاحب الكرابيس البصري قال أخبرنا عبد المجيد ابن وهب قال قال للعداء بن خالد بن حوزة يجي عداء بن خالد بن حوزة يجي ألا أقرئك كتابا كتبه لرسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كرم تعمك وتتكر ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم يربط تعمك ma'ana sun ciniki da sai annabi ya rubuta masa su ya ce in gaya masa abin da yake cikin takardar ga abin da annabi ya rubuta hada mashtara al-adda ibn khalid bin hawda min muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara minhu abdan aw amatan la da'a wala qa'ilata wala khifta bai al-muslimi al-muslima kun ji yadda aka rubuta rasul jama'a annabi ya sayarwa adda dan Khalid dan Hauza bawa sai aka rubuta rasul ga abin da aka rubuta a rasul hada mushtaral adda ibn Khalid bin Hauza wannan shine abin da adda'u dan Khalid adda'u dan Khalid dan Hauza ya saya min Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye daga waye daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ishtara min wa ya tsaye mai daga wurinsa bawa aw amatan ko me ko baiwa la da'a wala gha'ila wala khifta yadda aka yi cinikin bawan nan la da'a na ɗaya ba cuta wala za'ila babu gudu asali idan bawa ya gudu kenan ba nan wala za'ila ba gudu yayi ba ko za'ila wani dabara na cinye kuɗin mutum babu buga hanci kana yi to la da'a babu cuta ولا غائلة باب بيقول با كوكو ولا غائلة باب دبارة خيو درا ولا خفة ولا خفة أو ترواية ولا خبصة الخفة دا الخبصة شنو الأخلاق الخبيثة باوة نباجة موقع عادي كمر قجيوة وبنجلانسة bai al-muslimi al-muslima an yi sa kuma irin cinikin musulmi ne ga musulmi haka aka rubuta rasul ashe yau in za a irin wannan sai a ce wannan takarda ne da wane ya sayar wa wane mota an gane ko ba matsala a ba matsala a biya bos ko ba ba matsala a kaza kaza sai a ambato abubuwan da suke da garantin lafiya to kaga wannan shine ka'idar da ake yi to haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rubuta take farko wani hadisi ibn majah ya rubuta da imam dara qutni da bai a cikin sunan kubra Babu ma a filmi kiyali ya zana. babin abin da ya zo game da kiyali da mizan Allah ya wa aukul kaila wal mizana bil qist alkail da almizan duk kayan aure sai dai galibi alkailu abinda za a auna shi ta fuskar yawa kamar masara kamar mudun masara kamar buhu da sauransu da dika na mai da sauransu ya ce kuma almizan shine abin da za a auna da sikeli na nauyi za a gwada ne da kilogram miligram ko gram kaza an gane ko ko laba kaza to wai da su ake kira mizan bayani da ya zo game da au amudu da au a sikeli Imamu turmus ya ce حدثنا سعيد بن يعقوب الطالكاني قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب المكيال والميزان النبي أجا ما أموتا أو أموت أو أسكيني إنكم kad wallitum amrayn ku fa an jibinta muku al'amura guda biyu an shugabantar muku al'amura guda biyu don yanzu idan mutum yanzu sai ya abu duk matsayinsa kai za ka auna masa ake ne shugaba don yanzu ya ba da kuɗinsa ka auna masa ba ya ba da shugabanci ba ko mutum ya zo ba ni mai fita ta ba kai ba ni danne danne ba ko ya kawo auduga ba da lafa kaza ba ya ba shu aune aune ba sai ya ba baka shugabanci haka auna abu a sikeli da nauyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa masu aure an wakilta muku an sanya ku shugabanci akan abu biyu au da mudu da au da sikeli wannan abu da ga jikin ta muku ku bi ta fa yadda ya dace don me halakar fihi al'umma salifa qabla al'umma da suka gabata salima suka gabata wannan audin da stele din cogen da suke tsere halakar da su kaga nan da annabi ya ce wallitum amrayn ya kawo na kira liyadulla ala tafkhir duk da hadisi ce shi maqal Allah da kansa ce wani bilil mufassiki azaba ya tabbata ga masu togen. togel alladheena istaqalu 'ala an-nasi yastawqun wa idza qaluhum aw wazanuhum muhsinun ala yadhunnu ulaika annahum mabusun li yawmin adhim yawma yaqumu an-nasu da rabbil alamin Allah ya gode ya tabbata ga masu togen da rage mu wa'inda idan za su auno daga mutane suna cikawa in su za su aunar a mudu ko a tselin gwada nauyi yuksinu a suna ragewa kenan in za su auno su samu katon kwano za a yi tsari da shi a nan a warware burin kansa a bubbuge ciki ya yi waje a raka shi da hannu imi sai ya samu mudu goma ne a tsarin ta an auna sai da mudu shida ko bakwai in za su rubu su samu ƙaramin mudu a nan da dai bakin sana a sake nausa waje-waje shigo shi kuma a karkatar da shi shine allazina idan kalu ala nasi yasawqun wa idza kalu mu'awwatan yukhsirun in za su yi tsarin auduga da tsarin kayan da ake gwada shi da nauyi ko auna nama ko kusoshi ko su abubuwa in za a tsari sai a samu injin in au mai sabon sufurin ka gana da tauri in an zo an zuba kaga ba zai ja nauyi da yawa ba ba mamaki abin da kawo ya kamata ya ja laba goma sai tsaya laba bakwai in an ji kuma wanda za a fiye sai a samu sufurin wanda ta gaji da ya laushi abin da aka tsara a kan laba bakwai in za su yi kai laba sha biyar ko laba sha uku sai Allah ya yi wata irin tambaya tambayar da bai taɓa irin ta cikin alƙur'ani ba ala ya zanyo ulaika ala huma ko masu wani cokin su ba ka tsammani za a tashe su wai wani tambaya da Allah yake kamar Allah yana ganin girman bala'i da ya shirya musu yace amma wa'annan ba ka tsammani za ka fi su kamar bai tambaya ce a wani rana to ce yau ne na ka dubi yadda ya siffanta ranar da girma saboda wata rana mai girma yau mai hukumun nasu ne rabin nan ta sa dole ana annabi sallallahu alaihi wasallam ce an shugabantar muku abin da aka shugabantar da al'ummar da suke gabanin ku da aka samu matsala sai Allah ya halaka da su su ne mutane annabi shu'aib alaihi salam wanda Allah ya ce musu wala tabkhasu nas ashiya'a wala ta'dhu fil ardi muslimin ya qawmi awfu al-kayla wal mizana bil qist amma kaga ah, shi ya ba Allah da ya sa wa kansa au a gobe kiyama sai da yake mudun ma na adalci ne aunin ma na adalci ne ala ga wadi almawazinul qistu li yawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in takum mithqalu habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin laka za a sanya sikeli na adalci an kera ta don auku gobe ta. in ta kasance kamar kwayan zarra da sai mun zo da ita ya isa Allah ya zanto masu tsari luqman ya ce masa ya bunayya innaha in lakum mithqalu habatin min khardal fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir aw haba karatu au ba karamin nauyi ba to shi yasa a nan Allah yake jan ne ba wai an haramtar da sana'ar ba au shi yasa annabi Yusuf alaihi salam lokacin da abinci ne ba gwamnati za ta rika bayar da shi arha don an san za shi da yunwa aka tanadi abinci mai yiwa abu na ke tsirwa a kasuwa sai a ce ka biya wani babakin amma sai da ya kera mudun da ma'aikatan za su aiki bai ce kowa zo da tasa shi yasa da mudun ya ɓata aka tsayar da au hankali ya tashi an gane ko har aka ce wani man a ja'a bi ba iya? don Allah sai suka ce ma za ta filo kalu na filo suwa al-malik wani man a ja'a bi ba iya? wa ana bihi zalim duk da dai da malamin su ke alaihi salam imam ya ce babu ma ja fi bai'i man yasir ba bayanin da ya zo game da cinikin wanda yake yin ƙari man yasir wanda yake yin ƙari حدثنا حميد بن مسألة أخبر قال أخبرنا عبيد الله بن شميد بن عجلان قال حدثنا الأخضر ابن عجلان عن عبد الله الحنفي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلفا وقدحا النبي يصير الحلس دمير يصير الحلس ده القدح ميتت الحلس ميتت القدح alhilsu shimfiɗi annabi ya tsaye da shimfiɗi da ake sa bayan dabba hils kamar kafin wa qada'an da lani kusan lani baka ya tsayar da shimfiɗi kafin da baka wa qala da ya zo tsayarwa wasu yana cewa man yashtari hada alhilsa wal qada' wa zai tsaye wannan shimfiɗin da wannan Mene menene yawwa fata'i fa qala rajul sai wani mutum yace akhartu huma bi dirhamin na sai da dirham da fa qala nabi sallallahu alaihi sallama, man yabiu ala dirham annabi ce albarka wa a kan akan dirham jama'a man yazidu ala dirham fa qala rajul dirhamin sai wani mutum ya bada dirhamin biyu fa ba'ahuma minhu fa sai ya saye shi daga gare shi ma'ana sai annabi ya sayar masa to kaga anan a na akwai matsala ingancinsa abu da wanda ya rutu a cikin da ibn majah da ahmad da ya cikin dalilin wani hadisin jama'a shi ka san wani sai ya zo yana kukan ba shi da abinci yana neman agaba ko ba ga ba in ka kalli jikinsa tufarsa ya ɗauka an kai kasuwa zai kai dubu goma ko ya zo yana maka kukan yana cikin damuwa ya ce an kwana da yunwa a gidansa in ka ɗauki wayarsa zai tsaya masa abinci mudu ashirin ya kai dubu goma ko dubu takwas ko yana kuka a kuma ya zo yana bara to wani mutum ne asalin hadisu sa'alan nabiya sallallahu alaihi wasallam sadaqa wani ina karanta shi sharha da shi mubarak ya tambayi annabi sadaka ba shi da abinci fa qala lahu sa'alan yace hal laka shay'un dan wani zai ce ina annabi ya sari tare da bazan sai annabi ya ce kana da wani abu a ka ne sai mutum ya ce eh laisa li illa hirsu wa qadar banda komai a gidana sai shimfidin bayan gamba da baka kwarin ba babu baka da kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai halaka kai roƙo ba <laughs> muna da wato ne daga wani irin gurgun nan yana jan wasu a boris a tsakiyar mutane wani gurgu yan najeriya ana ta jefa masa kai abokin tafiya na jefa masa na za a masa fada jirgi a wani yanzu saudiya dubu ɗari nawa ya kashe <laughs> to kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai dace kai roƙo ba kawo su a tsaya yana kawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ne tsaya sai wani ya ce na sai su duka bibiyar hadin guda dirhami ɗaya shi ne dina ne to shi ne wani ya saya dirhami ɗaya sai annabi ce wa zai ƙara sai wani ya saya dirhami biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saya masa sai ce ga kuɗi ka je ka saya mana da <laughs> to wannan na farko ya karanta da mu kana sai da kaya an taya maka ba yadda kake so ba kana iya neman mai kare ya mai ya kare sannan ko na biyu idan mutum yana cikin damuwa muddin yana da abin da zai sayar to bai dace ya zo yana kuka yana bara abu da muka faɗa da dana yanzu ana tsadar rayuwar wani za ku zo na yi kukan tsada babu abinci a gidansu amma idan ka ɗauki wannan wayar ka ɗauka ya kai siya masa abinci da zai sa ke kacce abinci bayan ba bai saya ba kuma data saya yake mata wani kuma kaga ya zo yana kukan ba shi da ƙarfin lalle amma fa yana da wayar dubu sha biyar yana da wayar dubu ashirin saboda haka wannan ba daidai ba a kwana da yunwa gidan ka bai talabijin don da za su gani a kwana da yunwa gidan ka akwai firiji don da za su gani ran an hada da su kawai don ka ka kiɗi a ba abu ne da jarata ba kare fa kare karuwa ta ba kare ruwa ta samu a wannan kenan shi yasa da mutum da yanzu yana fara sai suwan sallallahu alaihi wasallam ce bai kage da su a gida sai fada sai annabi ya je ka sai ya kawo annabi ya sai ya daga koma gida to amma kaga yanzu yau wani yanzu ce maka kare ma masa sai kuma yana cikin damuwa in ka ji ta kalma kana yake biyar kada ka kawo hutu a sai ai zai tafi yana zagi to annabi ya yayi sallallahu alaihi wasallam gode mana wani wannan babu ma za a fi bai'il mudabbar ba bayani da ya zo game da sayar da mudabbar mudabbar mai cece mudabbar mai hulan waye mai hulan waye ne kafa to masha mai hulan gayu ne ne mudabbar الرأي يقع حول الإمام لا تدري إمام موسى البنقلي وأنت لا تدري جمعه وجوده لا لو اللفظ دلالة اللفظ شيخ يونس aha Malam Usman mufti gane da ya yi ya faɗi kawai da ya bawa bawa da ya yi an sami kuɗi ke na biya to masha Allah kana da gyara kan maganar ko haka eh to me gyara wani ai ya kazanta da yawa kai ba ha malam to shi ke kai magana da ubali iri da ne su ne daidai bawan da gidansa ya ce kai kai bawa na in na riga ka mutuwa ka yanzu wannan ta ake wata ka ka wani zai ta wurbi ogan da ya riga shi mutuwa <laughs> an gane ko wancan da lafazi eh, mafi yake wancan ana cewa mukatar shi da ka rubuta masa kuɗi in ya biya ya yantu wanda zai na yake gona kitaba in alimtum fihim khaira حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن جابر ان رجلا من الانصار لا لون وشكم متم مدينه دبر غلامنا يا ايها الباور فانت والهدبه ya kira shi ce in na riga ka mutuwa na ɗan ka famata sai ya riga ba wa mutuwa walam yatru malan ghayrahu da ya mutu bai bar kwandala ba sai ba wannan ba ne kadai kudin ba ba a wurin nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi amai aka lashe sai a nan ya ba bawa ya samu da kan ya sayar da shi an gane ko fashara wanda ya sai ba wa nu'ayn bin abdul malik ibn Shi kenan sai aka ba wa magadan da kudin aka ta guje ku raba da raba qala jabir abdul qibdiyan bawa ne ba qibdi ma ta'amal awwal ya mutu shekarar farko fi imarati ibn zubair a zamanin mulkin abdullahi bin zubair to yanzu me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayar da shi a don babar wata dukiya ba a bayan jama'a bari mu yi bayanin kala uku ce akwai umul walad akwai al akwai al ko al-mudabbar ko al-mudabbar in ka ji an ce ummul walad mutum yana da baiwa sai yana kusantar ta har sai ciki ya aiku da ita to tunda ta aiku da shi ta zanto ummul walad bai isa ya sayar da ita ba bai isa ya kyautar da ita ba daga ya mutu ko da ita ne kaɗai dukiyarsa ta yarda sai na biyu bukata bawon da ubangidansa ya rubuta masa kuɗi misali ya ce za ka biya dubu ɗari kowane wata ka kawo dubu biyar biyar kawo wata ashirin to sai aka yi yarjejina ya fara biya sai ubangidansa ya mutu shi ma ko da shi kaɗai ne dukiya kuna jina to zai ci gaba da biyan kuɗin yana ba wa mazada kowane wata bayan mutuwar uban gidan duk da ya gama biya ya yi sai na uku almudbar shi ne wanda ubangidan sai ce idan za ka mutuwa na yan kaka an kira su daga mudbar yanzu da ake adbara ya juya baya kenan mudbar idan ubangidan sai ya juya baya ya tafi lahira shi ya ɗauki to shi irin wannan bawa idan mutum ya ja ubangidansa in eh, bawansa in na za ka fito a to yanzu tuwar bawan sharafi biyu kar ku manta ummul walad ita yan tuwata sharaɗi ɗaya ne kadai ubangidan da ya mutu al-mukatab da ubangidansa ma ya mutu sharaɗinsa dama shi guda ɗaya ne ko ubangidan yana da rai ko ba shi da rai shi ne biya kuɗi ko to amma al-mudbar yana da sharuɗa guda ne ku ga amana da ana tunan shi idan a ce almukata idan kuma an kira almudbar shi yan uwansa sharafi na ɗaya sai ubangidansa ya ne wai da masu gane gane waya a na ɗaya sai ubangidansa ya ne ya mutu sai na biyu ba in ya mutu ma za a sake tattaro dukiyar ubangida in an ga shi bai wuce ɗaya bisa uku ba a dukiyar sai a yadda shi don shi yanzu ya shiga wasiya kun gani to shi yasa anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayar da shi hadisin bukhari da muslim ya sayar da wannan bawan ya ba gada da wani shi ne ya dukiya shi yasa yanzu da mutum ya rasu yana da bawa ya ce ina mutu na yanta da ya mutu sai ya bar ruwan ruwan kuɗi da gadonsa gaba ɗaya da lissafi dubu ɗari sai aka ga bawon ko ma yanzu a sai da shi ya kai dubu ɗari to kaga ai ya wuce ɗaya duka uku na dukiya ya wuce dubu ɗari ina fata an gari a shi yasa wani mutum shi ma yana da bayan shida sai musu idibar sai ce in ya mutu dai ya inka su da ya mutu ba shi da wani gado sai su bayan na shida sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba su uku biyu biyu biyu sai ya kore a zakanin su ina fatan ga da wayan da kore ya fada kansu biyu din sai aka kai su tafi an yanka su hudun da aka samu su gani aka kai da su aka raba da ina fatan ga wannan ke قال أبو يوسف هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن جابر بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيت المدبر بأسا صعباء النبي دماء متعلمين باسا ganin laifin sayar da mudbar in ya wuce ɗaya da sana uku na gado وكلا قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع البيع المدبر وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي ونحن باب ما جاء في كراهية تلك البيوت بعد ذلك da zo game البيوت معصية taron masu sayar da kaya حدثنا حداد قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا سليمان التيمي عن ابي عثمان عن ابن مسعود عن النبي انه نهى عن تلك البيوت النبي يا حنا ترمي كاين سيرو wannan hadisin زي ذلك don akwai masu tsaron kayan gwari akwai masu tsaron rago a hanyar ciki akwai masu tsaron ne abubuwa ne masara da aji da to to kaga wani hadisin dole ya mun duba me yake da shi <laughs> yawwa dole ya mun duba sannan حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن ايوب عن محمد بن السيرين عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلوك الجلب النبي يا هانا الجلب ما سوى لكايا وين سوكا تاسو لك قوي sun zo da kaya a kurkura a cikin adaidai da sauro ne a menene da kafa ne a tare su kafin su shiga kasuwa annabi ya hana fa in talaqahu insanu idan wani mutum ya tare shi fa ta abu sai ya saya fa sa'ibu silhatihi ko fa sa'ibu sil'a fi hadithi me ka yana da zaki ya zawara da su ya zo kasuwa ka tare shi sai ka auni masaransa naira ɗari biyu da ya shiga kasuwa sai ji ɗari hudu da saba'in to ya halatta ya nemo ka shi da gina bilka ya yana da zaɓi ya za wani basu in ya so ya kyale ka da ɓaci ɓacin ramu in ya so kuma ya nemo ka ka cika masa ko ya bayar masa قال أبو يوسف هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب to wannan kenan amma za mu haɗo bayaninsa da babin gaba insha Allah babu ma ja'a la yadiqu hadirin libad babin bayanin da yazo kada dan gari ya sayar wa dan kauye kada dan gari ya sayar libadin da dan to ka in baka bari ka je ka fita da cin kasuwan kauye don an ce kada dan gari ya shi da kauye Ko wani kai da kasuwan kauye su ne da gaba ai ba ka yi bayani ba don ba mu cin kasuwan kauye kana ci wannan kai kana cin kasuwan kauye to don kai za a yi bayani <laughs> to kaji yanzu ba za ka fara ba kai kenan ko a gari ne su sai da kaya idan mutum ya zo in ga zan zanzu mai kauye da za su sami ba kenan za su kana da yunwa kenan ba za su yi wasu biredi ba kai wannan sai an duba kuna mana ɗin su ɗaya ka rufe wurin nan to kaga wannan shi ne sai mun dubi hadisi amma wanda yake ji mu ko a na'ura kada ya sauri ana magana da yau ba a yi ya biyu a bar wani biyu tana ya shi eh, ba a warware ba eh, ya kasa kulle kada ya nisa حدثنا قتيبة وأحمد بن مريم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يملك به النبي قال أمير لا يبيع حاضر لباد سواء الآكف فيه والباد كان دندر يسير والأبوي قال وفي الباب أن طلع وجابر وأنس وابن عباس وعكيم بن أبي يزيد عن أبيه وأمر بن عوف المزني جدي كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا نصر بن علي وعمر بن مني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبي حاضر عبادي قال أنزل يسير ya sayar wa ɗan ƙauye da'un nasa ku kyale mutane yarzuqullahu ba'dahum min ba'd Allah ya قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وحديث تاجر في هذا هو حديث حسن صحيح والأمر على هذا عند بعض أهل العلم وسمع أبو تاجر أي كده ونا حديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا سنكي أن يبيع حاضر لباد كان قريب يسير ولا قوي ورخص بعض وسوسين رخصا في أن يشتري حاضر لباد dan gari zai sayar wa dan kauye to jama'a bari mu yi wannan hadisi bayanin da zamu yi a wannan hadisin abin da ake nufi kada dan gari ya sayar wa dan kauye ya zo a wata ruwaya ai Allah ya kona lahu sinsara kada ya zame masa mai dilali kuna ji dilali amma ba wai an ki ba dan gari yana iya sayarwa dan kauye kaya dan kauye yana iya sayarwa dan gari kaya don zamani annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum annabi na kira sa kauyen mu shi fa na kira annabi birnin mu ranar ranar kasuwa kasuwa sai ya ɗebo kaya da kauyen sai ya zo madina ya gaida annabi in ya zo gina ne kasuwa da ya sai sai da kayan kiwa yan birni sai ya rage dan abu da ya kunso wa annabi sallallahu alaihi wasallam na guzu sai ya kawo annabi guzu in zai tafi da ne bai dauko kuma abubuwan da ake samu a birni ya bashi ya kai wa yaran ku birni har ma annabi yake cewa anu ha ha anta badiyana wa nanu hadir au kama kai kauye mu ne mu bar kanka a wurin da muke samu abin ƙauye mu kuma a wurin muke samu abin birni har akwai ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kasuwa ya ga ya kasa kayan shi sai annabi ya san da ya zo ta ba ya rufe masa yayye ya kumce ya kasa to annabi ya rike kaka kumce kai waye yayye ya kumce ya kasa shi da yake daukar nauyi nauyin da annabi zai ɗaukawa fa ten taya ba zai ɗauka ba nauyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka ship jirgin ruwa ba zai ɗauka ba akwai jirgin ruwa da zai zo ya sauke kaya na tirela ɗari biyar tirela dubu sun ibi kaya to jiragen nan ba su san su abin da annabi ke dauka ba inna sanar biya alaika kaulan zakira yana ɗaukar kayan wahala Allah ce muna jefa maka magana kai dauri shi ne wahalar alqur'ani ba wanda ba abin da ya kai da dauri da yayi yayi ya kuma ya kaza sai annabi ya sake shi da ya waiwaya sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara dare sai annabi ya ce jama'a wa zai sai bawa annabi yana maka wasa jama'a wa zai sai bawa yana faɗa ta kamar ba babule ya ce wa bakarkare wa zai sayi bawan bakarkare shine ke da, sai ba kawai ya ya rasu da ai duk wanda ya sayi ne ya yi kudin kuɗin sa ga nan ba kawai sana ba tsofai tsofai ne ya ne ya kashe da dariya ya kada ka damu wallahi kai mai tsada ne a wurin wanda ya nuna da a wasa amma shi ko a wasa ba ma ya kisa a wasa in ya faɗi magana zahir ba ya magana kan kan zuciya in huwa illa wa'idu sallallahu alaihi wa sallam to kaga duk dalilin ka maka wannan hadisin wannan ba kauyen in nuna maka yana sayar da kaya a madina yan birni na saya A nan ya hada shi saboda haka abin ake nufi kada dan gari ya sayar wa dan kauye shine kada ya zama ya masa dinari ina fata an gaza ma'ana in ana dillanci jama'a abin da ne ke so ya nuna mana dillancin kayan gwari ne yan yan hauli za su kawo kayan su to suna da dilalin su dan haul a kasuwa. in yan mirgana suna da dilalin su dan ina ba an gane kenan kowane masu kawo kaya dilali ya zama dan garin su kaga ana zuwa shi zai za su zuwa kasuwa sai ya shiga ya dubi wacce hali kasuwa take ciki ko kuma in sun zo tare sai ce ko a'a da kayan bari shiga ya binciko ina fata ga wadda to kai ta aka ana amma dan gari zai saya wurin dan kauye dan kauye zai saya wurin dan gari imamu nawa yace wannan hadisi yana nuna cewa haramun ne dan gari ya sayar wa dan kauye ma'ana bilalin kauyawa ya na dan gari to yana iya hada baki da yan kasuwa yan kasuwa kuma akwai haɗin baki da suke iya yi mai kyau akwai wanda suke mummuna a mai kyau na inganta kasuwanci mummuna shine da jefa mutane wahala kamar yadda wasu yan kasuwa suke tsaya amma dai Allah ya sa ba haka ba amma in haka ne lalle masu yadda doya suna cikin masifar Allah wai ana harkar ton ton ake yi wai za a da wannan karon wane da wane da za su kawo ko za a iya ka don kai yawa yi a haka ne wallahi wannan koda leda ba abinci ba ne shi ba abinci ba ne ko ba ba Allah ya tsirar da doya ku ce wai a rage shigo mana shi da rubi don wahala Wala ko baka ce komai ba Allah zai tsine ne jama'a haka ba ke zama a ta zagin buhari kuma da su za a zaga akwai ne irin wannan mutum wai a halin wannan da ake ciki ma a halin wannan da ake ciki da ubanka da uwarka a garin in babu ubanka da uwarka a garin al'ummar musulmai a garin wai ka ce wai a yi odin kaɗan kaɗan don a saya da tsada sai da mai sayar talakawa yana yawo in ka saya sai ce ya ce sai kuna zagi amma fa mu masu kama da kayan yana wai har wani ma in zai kawo kaya ya ce kaza to wallahi wannan ba karamin tsinannun mutane ba ne kun suka ba karamin tsinanu ba ne ko sun cancanci a tsaya a karanta ƙur'ani allah ya tarwatsar da rayuwarsu Wahala nan da ake ciki masara ya zama abin da ya zama wai kyau don ka yi kuɗi ka yi kaɗai ka yi kuɗi al'umma su mutu wai kuma a mutane muna zage shugabanni ba wai nan ne ya dace a ba su kashi ba wannan ba rayuwa ba ne mai kyau a abinci ne bai kamata ka yi abinci da ɗan adam zai ci ya numfasa ya bauta wa mahalicinsa Allah ya saukar da ita ba tare da ya mana ruwan shi ba ya kai mana ruwan shi ko shi gari? kuma ya kamata masu kuɗin su shiga su je su sayo tirela su soke a ga ɗan iska da zai magana wato mun rabu da boko haram part 1 ga wasu boko haram part 2 to Allah kai mu ranar yi Wani bala'i ne ne rashin imani da zuwa ya abinci irin halin da aka shiga Allah ya to wala wani bala'i wani bala'i shi sa wallahi da mu miliyoniyar da kullum sai mu shiga da trailer biyar biyu na lido a raba shi kyau amma su yi sa abin da za su ci nan wannan ba rayuwa ba ne ne wannan ba rayuwa ba ne abinci ka sa mutane irin wannan kai da ma kana da tunani za ka rabar yanzu ka samu lada za ka rabar da samu lada shekarun baya na taɓa yin wannan magana a kan fitato wani ya zo har gida yana magana kullum ina tana ina nadama don me ban fasa bakin shi ba Allah haushin kai na nake yi wallahi don a lokacin ban fasa bakin shi wajen mutane su wahala kai ka samu shi ne burin wai kana ga ba za ka mutu ba da kai aka ta mai karfi na nan mai tafi wasu Kuna ba imani ba ne abinci fa shi ne iya abin da babu shi dan adam ba zai rayu ba akan abinci fa aka ce Allah ya ce ga mutum yana jin yunwa ga sallah ga abinci ya bar sallar shi abinci abinci ba shine abin da Allah ya ta maimaita wahalar da shi yayi da ɗawainiyar da ya aka samu abincin لذلك فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا متاعا لكم قلت لك أسجد باسوك إلى ولأنعامكم حتى تبلغ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء kasar da ya tsira da doya ta uban shi bane Allah ne Allah zai ji Allah kuma arba firashi sai ce ne wasa ma a duniya sai ya ce an zala mina sama ima'a fa akhraja bihi wa wani irin rashin imani ne wani irin rashin imani ne haka fama da ha'ula ilkomi la ya kazo da yanka kula kawai ka yi kuɗi mutane su wahala kana ji kana ganin wahala sai ya zo shi. kai ka tara kuɗi sai Allah ya tura maka bala'i nawa ne wanda ya tara kuɗi ya tara kuɗi ya zai zama uwar adashi ya kwashi kuɗi kuma ya gudu ba a yi su bane a kasuwanni dilalin doya ne shi dilalin menene shi nawa ne aka yi wanda ya kwashi kuna da shi ku wani a zo ana gwanjar da gidan wani a zo ana kasa kuma da ka ba mu Allah ka dike addini tausayi karwa Allah ba wa Allah ya ba ta baiwar Allah mai sallah mai kiyamun laili mai bin annabi ba ta fasikanci ba ta komai ta hana canwa abinci canwa ya mutu da shirin to balle kai dan adam ya kai da suka wulaƙanta saboda haka wannan na farko su ji tsoron Allah su zama ko na biyu yana da kyau manyan gari su rika magana kai ayyuwa ba karamin hali ba in mai yayi tsada shi ko babu shi za mu rayu babu ma za a fi na yawa ƙarƙashin nan cewa dillanci din kada ɗan ƙauye dilalinsu ya zanto ba daga wurinsu ba amma jama'a wani cewa la yi biyu hazurun libas yawancin malamai su yi bayani cewa yanzu misali don mutum ya taho da kaza daga ƙauye sai aka tara aka saya an gane ko ko ya ba bilalin da ba na su bai sayar yayi don ya zo da tumatir don ya zo da atarigo don ya zo da kuɗewa don ya zo da gauta ire ire wani abu don ya zo da su to yana iya ba bilalin da ko ba da ƙauyen bai sayar amma abin da ke nufi kada bilalin na birni ya sayarwa ɗan ƙauye kayan su ya kaɗi kayan su ya sayar shi ne kenan abin da malamai suka faɗa magana na jiki sun ka fuskokin maganganu guda biyu maganar farko shi ne kayan ya zanto ana wahalarsa kuma rayuwar mutane ya ta'allaka da shi Ko kullum tashi yake tashi yake tashi yake ya tashi ya faɗi ya tashi ya faɗi to shi ne a irin wannan lokacin kada bilalin an gare zama bilalan ƙauyawa don yana iya haɗa baki da yan gani ina ba ta kun gane wannan zancen amma in kayan baya cikin irin wannan hali na yanayi na tsananin bukatuwa da karanci da faɗi tashinsa to wannan ana iya yin haka to ba sai na abu ba kana iya ɗaukan ba tsaron ɗan kasuwa a tsaye a ba hanya ina ma ta gane su ma in ya zanto irin wannan halin ne amma in ba irin wannan halin ba ana iya tara a mai a sanin ko na biyu suka ci har yanzu wala ya biyu hadirun libadin din shine misali dan kawai ya zo da kaya sai bilali kuma ana cikin karancin abu sai bilali ya ce ka ajiye mun kayan zan da sai da su a hankali ka tafi sai yanka sati ɗaya sati fito shi ma'a ka san shi zai rika zama yana rowance cire kayan sa don kada wala yana kaza yana kaza kuma cuta yana zai shi yana iya sayarwa ya ce bai sayar ya kai wancan kuɗi to irin wannan halin ne ake magana amma in ba irin wannan halin ba ya mai ya halatta kun gane wani bayani kenan sharadi na farko abu ne akwai karanci da tsananin bukatuwa kuma yana faɗi tashi a farashi sannan kuma na biyu ya zanto abun akwai ne bayan akwai ya samu na biyu ya zanto kuma akwai ne yau. masha babu ma za fi nahi anil muhakalati wal musabana bayani da ya zo game da an yi hani game da muhakala da muzabana حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن صهيب بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة النبي يا هنا محاقلة كما يا هنا مزابنة قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خليل وابي سعد قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح والمعاقله بيع الزرع بالحنطه والمزابنه بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر النبي يا هنا معاقله يا هنا مزابنه ومن يتشكل معاقله من يتشكل مزابنه ita muhakala a nan yace bai'u zar'i bil shanqa amma tana da wasu ta'arifai daban ta muhakala imamul jazari ya faɗa a cikin an-nihaya shi al-muhakala ayi sabani wajen su. wasu ka ce iftira'ul ardu bil hinda ka ba da hayar gona a biya ka da alkama ba sai alkama ba kana da gona a nan malam a can tur a can fiku a mangada helma jibir helma bello ko a biyu na tsaya sunayen gwalgadon bukar helma bukar to kana da gona sai ka ce wani na ba ta hayan gonan nan amma za ka biya ni da buhun masara kudin haya ko gero ko maiwa wasu suka ce wannan shine muhakala wasu kuma suka ce wannan fassarar ya zo wajen wasu masu baya wasu kuma suka ce hiyar muzara'a ala nasibin ma'alu mutum zai ba ka hayar gona amma sai ba faɗi percentage na kudin haya ta percentage ɗin iri biyu ne akwai percentage na am akwai percentage na khas percentage na am misali sai ya ce to ne kudin hayata idan ka samu amfanin gona to kaza bisa kaza shine nawa ina iya cewa in ka samu amfani in ka raba biyar nawa ne daya shine kudin hayata ka in ka samu buhu hamsin yana da buhu goma ko kuma ce idan eh, eh, eh, idan buhu goma ko kuma ce ni abin da ka samu ka raba goma ka ban daya ka in buhu hamsin yana da buhu ashirin da biyar buhu nawa kai biyar ah, ko kuma abin da ka samu ka raba ashirin to ka in samu buhu ashirin yana da buhu daya akwai kuma kaso khas shine idan aka hude gonar sai ya ce ka bi iyakan gona ɗin ka zagaya shi ka shuka mun dawa a'a masara ka zagaya ko kuma tsakiyar gona akwai inda ruwa yake kwanciya ka zagaya shi ya shuka ko kuma kowane kunya biyar kunya na shida ne shuka na za ka yi kunya na biyar na shida za ka yi shuka kaga wannan shine khas to irin wannan ana yi sai ana rigima to wani lokaci ga wanda ya karbi hayan gona din shi na din sun kyau amma na mai gona ya mai ya lalace sai mai gona ya ce da gangan kai mu sai ta dambe ana rigima ko kuma ka ga wanda ya bada hayan gona nasa ya yi kyau wanda ko ya aikin ya sha wahala nasa bai yi ba to shi da kenan idan nasa bai yi ba shi kenan daga nan sai ya zo su tofa abin da za a yi ni ba ka gana wa ma ba ka gana wa ma ba saboda haka tunda na wa bai yi ba sai dai hakura sai a ta rigima sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hayar gona kan wannan tsari ku kaka kunne kwarai da gaske musamman daga ilimi kana iya samun wani abinci ce maka haramun ya hayar gona wani hadisi ko yace halal ne hayar gona ko wasu malamai suke halal ne hayar gona wasu malamai suke haramu ne hayar gona to duk babu cin karo waɗanda suka ce haramu ne hayar gona shine in za a ba da hayar gonan da sashin wani amfanin gona ina fata an gane na'am ko na hash to wannan shine bai halatta ba hadisan da suka nuna kuma halarci shi na koyi ciniki da kuɗi ka irga ka bayar ta wani ya amma duk da haka kuma ko na kuɗin ka bayar da gonar kyauta mutum ya noma ya fi lada da alheri ina ba ta an gane yau حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش سألت سعدا عن البيضاء بالسلط زيد أبو أياش يا تنبي سعد جميدة شنجة بيضاء بالسلط ما بيضاء ميتة السلط لابد كان مجانا فيك أدى قولي أسلط أها إيه ne bai ba sultu ba eh, hau bari ne bai ba ne sult to sult ba sai kowa ya gagar gagar ba mu abubakar eh to mufti sai ka saba ki yanzu menene sultu menene bai zuwa in ya gagara mu je wajen imamun shabrawi ma za faɗe ta ha Mutu ya fi lauya kana magana ne sai dai yanzu bari mu tambayi mai haƙi menene bai za mai kece su? ya na'am البيضاء شين أجشع شين البيضاء أجشع ko su acca ai abinci masu diabetes acca ba ka sani ba sabon aiki yanzu za ku kama shi daga shago shago da sha ne to ka same sa zai nuna maka wani ne yana nan kamar tsaki tsaki ka san tsaki ka san wurin zaman shi kana har ga acca ne kai to shi kenan in ya ga amma kun sani ko shi ya tashi ma ba mamaki mu nuna masa ne masallaci ya to acca shi ne Sani ko asult shi ma nau'i ne na acca sai dai shi baidon nau'i ne na acca takacce asult nau'i ne na acca fari amma wasu sun hada su duka sai suka ɗauki ɗayan yana da hanci ko dusa-dusa ɗayan ba shi da dusa-dusa shi ya sa suka ce bai ba acca kaga acca akwai fari akwai mai akwai fari akwai ne akwai brown brown ko ba gaba to wanne ne za ga pure to in ka ji an ce bai ba shi ne ba pure ba sult shi ne pure shi bai ba fari ne shi ma sult ɗin duk farare ne eh, akwai wani layi sai dai ɗaya da dotti dottin ɗayan babu ya na'am eh to shi kenan kudi masara akwai nukan gwaldin akwai daka, to gwaldin wai zaga ya fi safari, datsan kuma ya fita jaja to Allah fasu alu zai fi kun tuna ta lafiya kuma ya sare ya ko ba in <laughs> a bakar kai naka bakar cikin eh, ba sai shiru na'am in muna son mu yi tambaya akan a dawa na na ne musa dawa na ne dawa na tsiro wanda ake yi mai a ba shi ba kunun kare kare din nan <laughs> wanda ke sai mu tambaye ka fa qala ayyuma afdal to kaji alaka kenan bai ba jama'a shine a takaice dai gwaldin mai kyau din shine albaido a sukan shine mara kyau in eh, mun eh, na eh, la'akari da hadisin don yace ayyu ma afdal wa dayfi qalat albaido farin shi yake fanaha an zalika kenan ana hada ana canzawa eh zan baka wannan za ka bani wancan kaza فنهى عن ذلك وقال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالربع na ji annabi ana tambayar sa game da sayan busasshen dabino da danne zan ba ka danyen dabino mudu biyar ka ba ni busasshe mudu biyar in ba a lokacin za a ci ba akwai matsala don ina ce zan zo in shanya to in na shanya ya bushe ya bushe wannan busasshe mudu biyar da zai dawa mudu sai zan to kamar an canza abu ne mudu biyar da mudu Ka ga riba ya shi فقال لمن حوله sai annabi tambayi in gefe a yankusu ruka bi zahiri dan yana rage yana raguwa in ya bushe qalu na su ce eh fana ha an zalika sai annabi ya hana yanzu kamar wani zai tambaye da ga buhun masara tsoho ga buhun masara tsoho a canza su ka ba da buhun masara sabo ya ba ka buhun masara tsoho ka zo ka shanye ai zai kasa to annabi ya hana sai dai ɗaya ya sayar da nasu da kuɗi ya sai na ɗaya kyau ko mai tsoho ya sai da nasu ya sai na mai sabo ko mai sabo ya sai da nasu ya sai na mai tsoho Wani. imamu turmuzi ya ce babu ma ja ce ce bai sama istamarati hatta zuwa salamu kar an ce sayar da ya itatuwa sai nagartanta ya bayyana yabduwa ya bayyana salama nagartanta حدثنا عمر بن مني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله نهى عن بيع النخل حتى يسبو هو اظن فصل محاكلة فما فصل مصابنا حتى نتيجه هذا هو شيء مصابنا shi ne tafiyar da abin da yake kan bishiya da irinsa a ƙasa dabinon ka yana sai da kira wani kan dubi da binan bishiya ya zo ba mudu nawa za ka bani ba masa na kan bishiya mudu kaza mudu kaza sai su yi ciniki a auna musu to shi ne muzabana ko kuma ya zo ga inabi a kan bishiya ma'ana ya sayar maka abin da tana kan bishiya wanda layi ƙorafa makiza ba a san aukinta ba da abin da yake kasa busasshen da wanda aka san makilin ta kenan an yi ba al-majhul bil ma'lum a sayar da abin da aka sani da abin da ba a sani yawa wannan shi da mazabar na wannan bada da muke cikin an rasulullah lana ha an bayin nakhli annabi ya hana sayar da dabino hatta ya zuwa har sai ya mai har sai ya kwasa ko har sai ya rika ko mangoro a tabbatar ya kwasa kaga in ya kwasa ko da an tsinka shi ne zai iya mai zai iya nuna shi sa a wata ya ce za zahu na al-ihmirar wal isfirar annabi ta ko ya jaja ko ya rayuwa. wani abu sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya san wani tsiron nunansa ko kwasawar ta ya jaja wani kuma ya yi yare to dai a tabbace ba a kai da irin wani abun sosai sun kosa ko da kan abu na an zo an ciniki an tsuntsunka mangoro an yi kaza to ya zanto ya ƙosa, wanda ko da ya rabu da jikin bishiyar ana iya zaunar da shi yanzu wannan ne wani ba mu ake tambaya to me yasa za a halatta sai da su gwanda su wane ne su abarba kafin su nuna kawai da zarar sun ƙosa sai tare su nuna shi musulunci addini ne wanda haɗaɗɗen addini ba jahilci ba cuta ba cutarwa don wanda ya kawo musulunci duk inda ka san wani profesa ne ai bai sai Allah ba zama shi profesa a wani Allah ba balihi ba shi Allah al'alimu ne shi Allah al-khabiru ne kuma shi ya yi wa'ina halittun ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al to wanda ya shar'anta addinin Allah wanda za ga uba yana kallon duk wayan ɗansa yana taken hannunsa yadda za a ce kana kiwon kajin agri kana ganin su dolaye da kai ne mai wayo to wannan ma fa kajin ba kai ka halicce su ba to kai fa Allah ne yi kuma a cikin halittun Allah ɗin kai ƙaramin kwaro ne tudu nawa yayin sun bi ka tsaye innaka lan ta khaliqa al wa la tabluga al-jibala mas'ula idan ka je ka kalli giwa ka kalli kanka ya bankare ka za ka rike ne halittu nawa a ruwa wanda suke juya jirgi ne jama'a je ruwa ka garin hippopotamus dole na ruwa kai a cikin halittun kai ba komai ba ne to kaga to kun ga a ƙarƙashin nan shi Allah ɗin masani ne kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama ɗin masani ne ya saukar da littafi masani to ka ga yanzu idan aka ce sai ya nuna ka ji ne mangoro sai da mangoro to za a ɗiba daga nan a kai mai dubu kuma galibi motoci masu ɗiba kayan ɗin nan manyan motoci hanya babu kyau wani ya lodi na sai ya kwana biyu uku kafin ya kai wani ma ana hanya karan sha bai kare to kaga sai a ɗebe su sun rika amma ɗan ne ko sati ɗaya za a yi da su a hanya kaga suna kan su to shi ne dalilin da ya sa Allah ya yi wannan tsarin jama'a shi ya sa Allah ya yi wannan tsarin shi ya sa wallahi musulunci ya wanda ya san musulunci ya san ƙur'ani ya san abinci ya san ma'anar su wallahi waye ne wanda ko bai san su ba ko da ana kallon sa waye ne wallahi ba gida ne ba gire ya ba kifin da. kai bin jarka ruwan a jarka ya su shi yana gani ya haɗu amma bai haɗu yana gani ya haɗu bai haɗu shi yasa in kana ganin wai ba a nan wayewa take ba ai da saudiya ba ta kai matsayin da ta kai ba jama ba ta kai matsayin da ta kai ba amma ka je ka duba wani matsayi take kai wani matsayi take ciki abubuwan da za ka ga kasashen turai su burge kaɗin in ba bayyana tsiraici da shaidanci ba babu wanda babu a sauƙi ƙere-ƙere ne a yi kaza ne jirgin karkashin ƙasa ne na saman ƙasa ne ƙwararrun injiniyoyi ne akwai wanda sun ƙware da gada akwai wanda sun ƙware da kaza wani abu ma ka dai kaga an sai tafi kai ba ɗan adam ne ba ko ba balarabe ne ne larabawa sun dade da samun ci gaba ah, wani khalifa ne wanda ba shi ya fara ba wa shugaban wani kasa ne na turai kyautar agogo da shugaban ya ga agogo na kat kat sai ya rubuta wannan maji wannan tsafi ne ya zama batsari shi yasa ba za a nabi suleiman sarauniyar sama'i tana da tawaye ba sai da yarfa ta ba har sai da sanar ba kauya wa kashe ba an sa ɗaya wani ke to shi ne ya karanta ba addini ya karanta ba menene bai kera da ita ba annabi sulaiman ne ke kera ya Amadu da lahu ma yasha min mahari wa tamasila wa jifanin kal ko wa quturin rasiya da aka zo gini injiniya profesa ne a cikin aljanna mesin fulomba mai wuya duka ba wa min wasu yaɗin kullum ban na'i wa kawas wa akari da mukarrami na filasfar wa min ash-shayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna amala ghayra dhalik in kana bagan karfin mulki ne to shi har aljanna yana kullewa a shar ba wai boko a naka gagari mutane shekara da shekaru da gaba a zuwa magance ba shedan ma yanzu nan kai gargar ko a china kake ba san visa ba ko a ina kake ka je ba da triangle da yake yana bukatar da za a kawo wallahi kawo kaza shi ya saba da ya mutu akwai aljanu ba da yawa a prison su akwai aljanu yawan sa ba sai su kalla ba yanzu ya mutu sai annabi suleiman ya tokaru da sanjar mulkinsa su sun doka yana da rai ka san annaba ba sa rikewa fala ba qadaina alaihim ma dallahu ala mautu ba abin da ya nuna musu ya mutu illa da fatul ardi gara ne ta da nisa fala ma yana faduwa sai ga rasu sai aljanu suka ce ta bayyana aljanu allau kanu ya da munan zaiba malamin sun fina zai ne kai wasu na da kasar suka ce yanzu haka akwai shekaru da har yanzu suna daure a annabi sulaiman ya kulle su akwai wanda yanzu kulle wannan da aka musu sai buskan ka wani tashi tafiya to mutumin da don tsabagen ilimi ba sai ya sa na'ura a kunnen ba yana jin maganar tururuwa yana jin maganar tsuntsaye hatta idza atau ala wadi naml nan da tsakani da ramin turuwa ya kai mil guda turuwa ita ma Allah ba da basira hange take magana yake ji har yayin zariya yayin murmushi fa ba dhahika gamin gauliya wani wani kimiyya ne da fasaha da ake nuna shi saboda haka idan ka samu addini kuma ka san ma'anarsa kai ba dan cin rani da cikin ba ba abin da zai tsoratar da kai ba abin da za ka kalla ya zama maka da kawai don ana fassara maka ayoyin aljanna sai ga kamar kana da su to fara wa ya burge ne a cikin fana ba tarihi da ne da wani sun makarori da donar donar da sunan kushin ko leda leda da menene ba su ne ba to kana karanta yadda aljanna ke? ina za ka ga kana tunanin wani kana jin irin mata ma wurin ir ka amsalin lo'ilo'il lu'il hurun maksuratun fil khiyar kana jin ana ce mata hura dan ciki na gani na waje mace kana ganin argon jikin ya za ta zama kauye saboda ka jawo ka karanta qur'ani sai ka waye amma in ka san zo kana duka qira'a ba ka san fasara ba ba kauye da kai fitus wallahi karanta ka wannan manzo Allah ya hada sayar da tsiro sai ta kosa ko sai ta rika wa bi da al-isnad anna sallallahu alaihi wasallam naha an da sumbuli hatta yabyadda annabi ana sayar da zangar ya sai yayi fari wa amana al-ah sai tsiro ya alintu ya tsira daga annoba ya kai matakin da ba zai lalace ba zai nuna ne kawai to za ka iya sayar نحى البائع والمشتري يا هذا من سياد من سيروا كذا سيد لكي إم بتا وصالبا بترقبا وبهذا الإسناد أنا لم ينهى أن بي سمر حتى يبيض نعم ويعمل الآن نحى البائع والمشتري إلى آخره حدثنا حسن بن علي الخلال حدثنا أبو الوليد وعفان وسليمان بن حرب قالوا أتتنا عماد بن سلمة أنا حميد أنا أنس أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أم بيت الجنب النبي أنا هنا سيد الجنب حتى يسوى تسيئي بكي بكي وعن بيت الحب حتى يشتد أسيده ويحفره قايري بنا ينقع يا بقى kamar dawa masara gero har sai سنة يشتد باب ما جاء في النهي عن بيع الحبل الحبلة شنتين chicken chick ba chicken na kaza ba wani hausa ne cinikin chicken ciki juna biyu din juna biyu hada sana ku ce ba kada ta sana ba ku ce an ayyuba an nazu an ibn umar an nabiyana ha an bai'i habalil habala قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس وابي سعيد بن الخدري قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث عاصم والعمل على هذا عند عدل وحمل حمل نتاج نتاج نتاج نتاج حيوة حيوة شينا متم ذاك ذوق يشركي نرى قميني نتنكيات ga wannan tinkiyar na sayi cikin cikinta to ɗaya biyu kenan in wannan tinkiyar ta zo ta haifi ya mace duk haihuwar da ba yanzu ta ba da dubu goma ko dubu biyar ko dubu uku idan tinkiyar na tana haihuwa ta haifi ya mace ya mace ta girma lafiya sai ta sake haifan a jikar wani gari jikar ta ya amma a kan kaka aka ce ko ka sayi wannan tinkiyar amma a yi sharaɗin ba za ka ɗauka ba sai a haihu wanda ta ta aiki ya yan mata yi ciki yar mata yi ciki ta aiki ya to sai ka zo ka ɗauki kakar jika wani a jahiliya ne ta ku ana ciniki kala kala babu ma za sai kara yan yanci bai in gara kara an ci cinikin gara rodo حدثنا أبو قريب قال أنبانا أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد an al-arif an abi hurairah da har rasul an bai al-kala annabi ya hana cinikin rudu wa bai al-hasad da cinikin tsakuwa قال وفي الباب عن ابن عمر رضي عباس وابي سعيد وانس قال ابي سعيد ابي هريره حديث عن صلى والعمل على هذا هذا الحديث الا على العلم كرهوا سنكي سنكي من بيع كرهوا بيع الغرب سنكي تلكين غرب هذا الشافعي ومن بيوع الغرب yana daga cikin cinikin gharar bai usamaki filmai cinikin tv a ruwa shi na mutum za a jahiliya suna da mutum ya samu jiyarsa ko ranar da ruwa in na shiro kasa ya nawa dubu daya albarka haka haka a shirya dubu uku za a yi gaba shi yana ja in abin ya cika ta shirya daɗi, in ya jawo tv daya sai ka dami da tv daya da ana yi ta alabiya ta fi zo musulun tara kwaba ba wala musulunci a ya haɗar da duniya ne ba da ya kaga wasu suna ta iskar da sunan ba duniya ya ga musulunci a ya sai da duniya ne قال الشافعي ومن بيوع الغرب بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبد كوينة تنكين تنكيرو أي تنكين باوا يا gudu. <laughs> wa bai ku tsayin jin sama da cinikin tsuntsu a sama bal yana can zan harbo nawa za ka sayar ka kuɗin da wuri nawa kana ba ni sai ya harbe ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الحصان معنى شركين قوة أن يقول البائع للمشتري من سيازي سيا من سيازي سيا من سيروا idza nabantu ilayka bil asa idan na jefa maka da wannan tsakuwar faqad wajaba al bayt cinikin ya wajaba fi ma bayni wa bainaka wa hadha shabiqu kun wannan ya kama bayni munabaza da cinikin cafkewa wa kana hadha min buyu'i ahli jahiliya wannan yana daga cikin cinikan yan jahiliya a shi wannan yana da fuska iri iri cinikin jefa yanzu misali wasu na iya mai da shi yar zamu yanzu ni ga inda nake zaune a can tsawon ƙarshe da misali sai a jera shaduna kala a ɗan dubu hamsin dubu ashirin dubu goma dubu biyar dubu ɗaya miro ɗari shida sai misali sai mai kane ce to ba ni dubu biyar sai a baka tsakuwa ka je duk wani ta jira kai an san da wannan kuɗi ka ya zo yau gala gala to akwai kuma wanda za su tsaye fulot ba mamaki kamar cikin stadium na biyu ɗin nan gaba ɗaya na mutum ɗaya ka ji wurgin ka da hannu ba ka kure ta ba sai ya ce to ka ga kaga su daga can zuwa nan to amma yanzu mu yi ciniki sai ya ce maka to za ka faɗi dutse sai a bashi da dutse sai ya ce kafin ya jefa ba sai ya ce to in na jefa inda dutse ya tsaya yau za a tsaya ba wai ba sai an je ba za a ci rufin ba a'a ka dubu eh, ka dubu ɗari ka kaza ta shirya misali miliyan da. to sai ya hana miliyan ɗaya ya ba wa mutum ya sa a ji an kira shaidu an sa hannu sai a ba shi kuɗi in ya wurga da ya tsaya sai wata wata su ta ga wurga ya su kuce ya fada wurin shi sai a sa kwa wai da cikin sai ara yi guda zuwa musulunci da musulunci yanzu sai ya haramta da su saboda haka yau karatu sun ba zai tsawo za mu tsaya nan insha Allah ta'ala gobe a alhadi sai a wuri da azumi kuma da yamma muna da karatu insha Allah ta'ala eh sunan cikakken karatu insha Allah ta'ala in akwai abubuwan da za mu shirya na don muna nazarin shirya wani abu na quiz ko wasu muhabara a masallaci na ɗaliban ilimi to sha Allah ta'ala a gobe za a ji sanarwar tsare-tsaren sha Allah ta'ala bayan mun kammala karatu abu na faɗa na daidai Allah ya bamu ladan sa kuskure ko wata tuna sha Allah ya kai mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk za ku cire wannan mic za ku cire mic ɗin a can ka ɗauke shi ka tura shi ka je jona shi ka kira su yau na da bakwai